الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرنيا فوسين البركانتي إن شاء الله إركان ننكير كويدر ونتير البركانتا دين كوان ديان دينا كانت كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ديركو با أيردا unkunango noga tir wani darsa ta kyanta tir albarkantu wani wa chowyon irgutun babun hinkantabo nanka alfaganir se babun fadli tauhidi ma yi kafiru adh zunubi?' mana wokan kango tauhidi se da haikan tauhido go ko gutun zunubai ya dinga <clears throat> alfagai ne manihin kana ga sambu babun fadlu tauhid babun kanga salangir se tauhido wan bakcaro wa madin a gingate mausuliya wallazi yukaffiru min adh zunub. da ma haikan hay kan tauhid go kosu zunuba wal bindir ma sambu ma unodin madin aga kano sandadai imane fadl at tauhid wa takfiruhu lidh-dhunub ma na bakchiro kan go sai da kosu yango kan tauhid ga te zunuba sai ma tauhid nga noga ti gwai baka charanta kan birin da gwai kul wadin nga noga zunubai ko gibi bisa gwai kul wadin sai munasaba na kan go babun wane wo sai kan sai alfaga kata kitabu tauhidara bannaga ka alfaga bangandir sai babun ginara hay kan ga ti tauhid wani ma'ana to songo kan na tauhido mana bai borai funda ga beje ga kwai ima bay ifo fogati tawhido wani bakcharo ima tauhido darza bai kan ganan borfo kulmu kokari ga tabbatandi zama ga zunubu kosu ya dinga igo girbiniyan daga koi tawhido dinga ya dinno igo gir hambonan daga fun shirko ga wadin se dine babun larabci naga nga daigiti almadkhalu ila shay nango kan nigo fura hay fura nga singine babun amma addinara wal bere tire ra fiqhu tirara wal aqida tirara wal tafsir tirara wannan kul kanno gutun ra din ma ine babun واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة أمانتكلا ما ينو kanga morgu bere bobo sanda harino kan igoga salan sanda kan da sagane shapiter to shapiter no ka a cirgon su shafi yan fusulai fasulai, noya da masailai da hamfuwan fawaidai da tambihatai wani kulgin gafur babu naira wadin se tauhid a gwanda bakcharo dini hari gwanda bakcharo mantingu no gichabe amanti wajibi wajibi harino amma a gwanda bakcharo yadin no tauhid alfagaini min awjabil wajibat ngono giti wajibu kambirin da wajibai kul wala tuqbalu al a'malu illa bihi boreygoy hannai isita kalanda tawhido wala ya yataqarrabu al'abdu ila rabbih illa bihi banya simanik sinegi tega ko irkoy ga kalanda tauhid ya dinga tawhid dai aga bor zunubai su aga bor zunubai su wadin seno alfaga sai babun wani alfaga ne wa qaulillahi ta'ala dinga ba ni ga chauni mine wa qaulillahi ta'ala ninga ba ga kyau wa qaulullahi ta'ala o kul kan ni bisa abisa agbisa larabci na nahwu kitaira sanda go babu nora irko subhanahu wa ta'ala sanno kan ani alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun irko tabaarak wa ta'ala ane boraydin kayen cimandi imaninga cimandi yango nyamik sinai da tonye ulaika lahumul amnu borewo iseno nanego wahum muhtadun dantai. Ya dinga, ne newo irko subhanahu wa ta'ala agoga sifir sai ta tamahannai kai yanki mandin dinga ina tauhido tabbatanti zama tauhido tabbatan di yanga nogati al-imanu billah kan yi kimandi ina tauhido tabbatan di walam yalbisu imanahum imaninga cimandiyango ay lam yukhlitu tawhidahum bishirk imaninga tawhido nyamik sinayda shirku yaadinno imana ñamiksinay de hay fo kul kadday cimandiyango dayno to ine imana nyamik be bidhulmin da tonye ɗine tonye nangu matka annabi na tishirku shirku zama tonye o larabci na ganga dagati wadau shay fi ghayri mawbihi bor hari gisi nangu kan manta ngwara wani ni ne tonye amma ne ayara tonya kiga bonu da ta ashirk bidalil irko idiya sallallahu alaihi wasallam nga nona fasarir sai da yadin matkir ga hauga mara insha Allah zambor kukan shirkun dir koy tonyan tono yadi ga borago irkoy gane yango dan nangu kan manta non gorano wadin sai ni gine borate shirkanke yadin no borana ibada bare nangu kan manti bora ga hagunda seno wani sino lokacin kan aya wani zumbu shakka dhalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu ayyuna lam yadhlim nafsa ka aya wani zumbu atin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabai ga sahabai ne irra maino singa bontonye zamin ga yoifo ne ga bonun da dine tonye iri hinzano gono bormu zunubu goy wani tonye ni gina sai ni gogin tonye bormu koy borfo tonye ga dorandi wani tonye no no tonyi iri hinzan tagati bormu irkoy tonyi mana bormu shirkundirko subhanahu wa ta'ala to kulga mi bormu janga zunubu te ngati tonya e bormu zunubu te ngati tonya ga bonunda ini hadi nga irra Maino singa bon tonyi maino go irra su zunubu te asino ti ma'sumiya to din sino ina ya dinga hadis ay e, aya woni atinin ga ngai singa goida ngo no irkoy diane laysa kama taqut taqut dhunnun timata karango milano إنما كما قال العبد الصالح لقمان الحكيم لابنه وهو يعيذه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم manti mata karin gogin mila no manti karin mila ga faham da aya ranu misago mata dai ka annabi lukman alaihi salam aninga ya izo wazo agogane izo se he ai iziya masu dare dare ga shirkun dirko subhanahu wa ta'ala zam shirku to nyabam batano inna shirka la zulmun azim shirkuwo tonye bambatano yaɗingani di newo matkan annabici shirku ni bonunda ni cimandi ni manin cimandi yango nyamik da shirku to ni gani gine boro koy nanai go ase nge giti bore ken kanda Allahu akbar yadinga ir koy ne ise ulaika lahumul amru bore wo seno nanai go watfo no nanai go ise kendo hana hana ka han bora kulga gartu ana ka han bora kulla kale gutun hana di hana ninge wanane go isi zamir kwa gi darzai sambu bene agi funde no dukayan yadi no aga hambur ko wasu ga ka ibinaira Allahu akbar ay la yu'adhabuna abada borendo kisi gurzuge hal abada ila kala isbatun no ana kana boray kullakale gotun Allahu akbar wal bindi a'a hin a cimandi amalinga cimandi yango nyamin da shirku amma irko subhanahu wa ta'ala da ba za a katali kul katir ko ma ya amma da janna. gini hina ma didinga talai kan hate amma gurzugai wona talai alkadaro cin wodin banda amma ga da aljanna o aya dai aga cebe kan tauhido A bakciro ce bir sai kan Tauhidu wa amnun min alazab kan kanga da irko gurzuga na nanayno borku kanna tauhido tabbatandi sika kulsino boragudu nanay irkoydo kayndo hane wahum muhtadun ore onge ino gati kandante kango za andunyara. dunyara sifa ginange gati bore kine nane go isi sifa inkanta barkanna Tauhidu tabatandi to ine ngati hum muhtadu nge gati bore ken kanda Andunyara dunyara dinga kandante ke jikul kulma ka iga ya dinga wane go Tauhidu wane fayanka hayra kan Tauhidu kandano agbor kanda go kwa irko sharia ga agin kanda go koy da irko sharia wafa kai yadinno ngayno kayendo hanir ko gi kanda ko konde aljanna mo hani gandu nyara ngayno ge gonda nane allah har mo ngayno gonda nane allahu akbar yani nga munasaba kansa alfaga kat ayawo agace baka annaha dallat ala fadli tauhid wa takfirihi lidhunub aya wani agace bir sai tauhid wani bakcaro da kan tauhid aga bor zunubai kosu واتر بند الفقاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه irko idi الله sallallahu alaihi wasallam ani hadith wani بن الشامت رضي الله عنه anhu gafilla ane irkoy diya kan sugin da halas matabbata man shahida alla ilaha illa allah wahdahu la sharika la bor kan shaida sahaba woni kan sugin ubadat bin samit bin qais bin asram al khazraki al ansari ago borai kai ya nukaba. ahadun sahabai ki suban delegai ki suban madina borai annabi man hijira madina akwai badar wango do da wangai kulkante badar wango banda ya yanno an hadith bo bi filgu funan nabi ga sallallahu alaihi wasallam ategi si kwarufu kan ne ramla ira gonda giri waran zikin da taci lokoto ka tegi si a gonda giri wayyacin da hinka sahaba rawo kan ta ubada ta bin samit radiyallahu anhu ani irkoy diya sallallahu alaihi wasallam ni man shahida allah ilaha illallah kul kan shaida kan gani ya har kul sini ki ganda kimikal irkoy wahdahu la sharika la irkoy ngi no asinda markasin wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bora shaida kan muhammado irko banyano adiyawono ifogati bor ma shaida kan koy fo kursin ki gandi kimkal irkoy nina sanni zo salam arifan bi ma'naha lokto kan nini la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ni ga ma'ana bai ni ba ifogata ma'ana matin nini la ma'buda illa allah koy ya gane har fo kursin kal irkoy wani man la ilaha illa allah ma'nano ay la ma'buda bi haqqin gane hari kulsim ki gande chemical irkwai. wani ga la ilaha illallah ma'ana burkusin kan a gane yan wono ga hagunda a gane yan wono ginnafa a ganga gane yan wogin dorandi kal irkoy subhanahu wa ya dinga amilan bi muqtadaha kan ne la ilaha illallah nina ma'ana bai ihin kanta ni bai haikan a citin sai ni goida batinan wa zahiran ni goida haikan la ilaha illallah da kinbon bangayarra da tukurera zamadi bangane bor wa haya kambo nigo sheyde niga bayno nin tabbatanini sheydanda de irkoyte hay ni si bayno isina se sheyda yan bumboda larabi ciniga hay kanni man bay matano deg cimandinda hanni mo goyda hay kada kin bon ana kadinna mana bay kanni mo goyda hay kan hada yani ga wadin sino la buddha minal ilmi biha dole no kalbor malaila la illahu baini mu do wala amali wa sidq ni mo goyda hay kan la ilaha illa kin bon ni mo cimandi mo da hay kada kin bon zama dinna la ilaha illa hu mana bai wannan gutani mahallasi gawa da annasari fonda zama annasari ya'buduna Allah ala jahl igogir ko ganno jahil tarebo wa bil amali mu yanju min tariqati al yahudi da dainina la ilaha illa Allah mana bai ni goyda to lokacin no ni ga hallas gawa da yahudai ifonda zamin gaimo alimu wa lam ya'malu bi ilmihim yahuda i bai idu berefa amma isi go goy dinga bera to wadin nogati wani lebo wadin nogati talo ya dinga din din da sidq ne la ilaha illallah bi sidq wadin nogata ni mahallasi wa da minafice mu da minafice go ga kino bi gairi sidq kan mantin di go cimno ya dinga la ilaha illallah ma na gati la ma'budu bi haqqin illallahu ta'ala gani yan hari kul sinu kigande chemical irkoy kanjar ago kalimawo a wani sanni zaira ine sanni zano kanni gaci aga fattin mai wara aga fattin gundara wani no gaci ikhlasu bonno borgaci ni di wala aga cabu mo kan la ilaha illallah asindakal kala ganji hinka ruknan laha ruknan la ilaha illallah ganji hinka no gasi an nafyu wal ithbat ganji jina gati garayya ganji hinkanta ngano gati tabbatan diya ifono ni garai ifono ni tabbatan dinne la ilaha garai yanno illa allah tabbatan diyanno ana dinne la ilaha gnini gani hari kul sino tondi asagu dingo gani la ilaha illa allah dim kai hinne la ilaha man la ilaha atkan ngama bonenga ci la ilaha ودي حتى انه لمن لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم yani nga la ma'budu bi ghayri bi, bi, haqqin illa Allah gani har kul sino ni ne ni gare hay kuki gan kan ka irko kun ni tabbatan di irko sai tabbatan di yawta wata al ithbat ni ne illa Allah kal irko hinni yani nga gani har kul sino ki gan kimi kal irko subhanahu wa ta'ala yani nga irko diyane wahdahu la sharika la nim tabbatan ka irko ngi hinnano asinda markasin yani ga wani kalima ni goge ga gaban di koy ne yan wada tabbatan di yamu ne fa wahdahu wahdahu ngi hinne ni din goge tabbatan di no isbatu di la ilaha illa allah wahdahu ni ne la sharika lahu ni go yan wo mu tabbatan ni kan ne la ilaha din to la sharika lahu asinda markasin mo koy ne adinga la ilaha illallah wahdahu la sharika la wadi wo ayeg la ilaha ga bandigi tontonno yadno nimne wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nima shaida kan muhammadu wo irkoy banyano ati wono wani mogi cabe la ilaha illallah hinne aswasa nima shaida gani ashhadu an la ilaha illallah am nim kaynodin hatta enno kad nimni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yani ga harin hinkano kan gocar bande dinne ni shaida kan allah ilaha illallah ni shaida muka anna muhammadar rasulullah zam dinne la ilaha illallah hinne ni kayabo ni man ni ashhadu anna muhammadar rasulullah ni man furba alislam tarayra o wadin seno matkir di chayarra ni di dan di gi chadi ne ashhadu an la ilaha illallah ini ke sorhinka imini وأشهد أن محمدا رسول الله zamu ci arban dini go din no ne ci ni ka to ne mo to hari in kawo ngano ne kate nan kul alqur'ana radir koyni bondum nga siagini bondum ir koy diya musa sallallahu alaihi wasallam ya dinga dinne matka alfaga gene goy hannu fu kul isata kala na sharti hinka mu ko bai ara igina al ikhlas الإخلاص قلت لا إله إلا الله قلت إخلاص إلكو هنا نجنا تو ده المتابعة لما النبي السنة جنا قلت أشهد أن محمد رسول الله قلت متابعة هذين قا أشهد أن محمد رسول الله إنه نوجد شبيه kan annabi sallallahu alaihi wasallam ngi hinna no ga tidiyo kan irko sambakka إرجع إنه namono إرجع شر شر دبون miya hay kulka annabi ni a aga wafa kundo ko ni riyamaranda yani ngani mini muhammad ine muhammad maygeti muhammad muhammad daygeti muhammad bin abdullah bin abdul muttalib القرشي al anbiya wal mursalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isani Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Quraishiyan Kano idumono ma Quraish gadin no hashimi no quraishan keira banu hashimai gono to banu hashimai rana go irkoi no suban anate diyo banu hashimai ra khatamun nabiyyin annabiyan mai timmantano muhammad ngno gati irkoi diya mayo kan zanzan gabisa mai kul amma mai bo bayan no go irkoi diya sai da magaru yan ago irkoi diya mai ramat kanike hadisi fora ngwanda gu yana sai muhammad boraki ga sabu na muhammad amana gati boraki ga sabu ahmadu borakan ga bisigir ko sabu ga bisu borai kul ngumo mai hin kai wanga ino ka alqur'ana ra nangu taci irko kata muhammad mayo nangu follo alqur'ana akate mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad nangu follo no mayo ka ahmad alqur'ana ra to agwa mayra almahi alaqib alhashiru a go onego amayira mayigu wano kachi asigangi sife ngo wono kirko ke albashiru annaziru almustafa ha almukhtaru matkan hadithai na bangandin da da sayyidun nas ana sayyidu waladi adam wala fakhar annabi sifai ga bagu mu kan alqur'ana ra yadin no muhammadodin wal ahmadodin gano ga sifaki na sifan da at-taurara da al ingilara, da al bumbura oh dini muhammad ingati borakan katharu kathura hamdul hamidin lahu marratan ba'da ukhra boraki ga sabu borai kenga sabu diga sabu diga sabu diga sabu isfargi go gaf sabu ay mahmudun inda allah ta'ala borno ki ga sabu irkoy do wa indal malaika iga sabu malaika do wa inda rusuli wa ahli al iga sabu diwaido iga sabu la bo borai kul margantado annabi muhammadu noya sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi kullihimi ngano gatir ko takaro khairu man yamshi ala alqadami ngano bisbu ku kango to muhammadu di abduhu irko banyano nim shaida ka annabi wo irko banyano manti irko waddano manti irko no annabi manti irko abduhu no irko banyano irko mayyan harono kan amai banyano kan ga bondo masi Ya dinga dine annabi irko irkoye bañano waɗinga ciitika annabi aga bon yetigande irkoye se aga yantasugo ko irko ga aga jinde yetigande irkoye se aga jinde salle irkoye se aganda bukataga ko irkoye ga koyna annabi si hinga infani har candi ga. bonga asi hinga tutayga funinga bon dorande hadi tutayga ga. bonga batkir na annabi se am ciirsel qur'anara qul la amliku li nafsi nafaan wala darra annabi miki borai se ai si hinga na fai bon se bo infani hari wal doran de hari ai singi infani hari kendi kai bonga ai singi infani e eh doran de hari to go funaiga annabi no ya sallallahu alaihi wasallam ir koy ni annabi se amci ir se woni to igine nim ne abduhu kangana nim baika annabi wa man to ir koy nango zammat kan ibn qayyim gani لله عبد حق ولعبده حق لا تجعلوا الحقين حقا واحدا anirko gondinga alhako abanya kanga tana muhammad gondinga alhako masi alhaku hinkawo sambugate a Masi masine annabi alhaka irko alhaka nigi sambugono annabi sai wani hatenno annabi darza kul kan wasa sto irko darza amma kai darantai sufiyai igo awoyi wani aqida ira kan sin alhaqiqatul muhammadiyya alhaqiqatul muhammadiyya amana gati annabi gati irko irko gati annabi sandinge annabin da irko a follon no one o cafartarayno o cafartarayno zalla zindiktarayno irkoye wo waninago annabi o wannago ga mazar ma zarma alfago zena fo A si wai ta wai ka sintarai bumbo mo sinti an don yara irkoye da annabi gana sinti idi tari no ani irko da annabi ku yanga afo ikai yanga afo igore yanga afo to akida no kango itireira wa kan sigine haqiqatul ya kan songo niga ma haustare bayra igine en haqiqa en haqiqa bore wudu mai akida gati ir koy da nabi kula fallonno woni mo dare yenno de cefattare ir koy wo wani nago ngono gati bore kul koyo annabi wo ir koy banyano matkal qur'ana ra'ayi gaba ir koy goga annabi cenga banya subhanalladhi asra bi abdihi تبارك nazzala نزل furkana ala abdihi. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا ها nango annabiyan ma ay kusini kirko en sifanda kan bisa am ningo banyano alfagay ne kan sigi ne nimne abduhu kan ngana nim bay annabi wo irko banyano amma sayo adarza a martaba amanto irko wa rasuluhu moni maci kan ngana nim bay ka annabi muhammad wo irko diyawono yaringa a ninda darza mantafu Inga ti bora kirko samba dinga wani shari'a ya dinga sai <clears throat> fahim kano annabi morgu <clears throat> alhamdulillah igina irkoi subhanahu ta'ala banyano in kanta irkoi na su banda da yautara ya dinga wani gati darza kanta a bisa borai ya dinga muhammad muhammadun abduhu wa rasuluhu a ragon da nim darai annabi kina dinne abduhu Ni bai ka kamunto irkoi inni rasuluhu mo bay mo nga abisinin ninda miskogi min ninda valere kula fo wal ninda darze kula eh, afo wal ninda alhaqi kula fo la abisinin adinga dole irma bondo ma sai zamir ko ina sambaga ka irga amter se diyo yanno annabi ne wa anna isa abdullahi wa rasulu burbukan shaida ka annabi isa wa irko banyano adiyono annabi isa nga sai ne isa ibn maryam annabi isa maryam izo irkoina ya ga kan mantin da baba ifo se irkoin wane te ba an dunya borai sai inga wani hina oh abdullahi wa rasulu annabi isa irkoi banyano adiyono wani ra wanda yeti yanga koi annasara ga kreken dini annasara alqur'ana de na bon no de kreken barkan goga yesu almasihu addina gana woro senegene annasara ka bukawar karbonno ngai wani kan annabi isa irko izono wali ne thalithu thalatha ko hin zara afano ta'ala allah amma yaquluna uluwan kabira irko e jarga fun hay kanga igo jariyan kanga beirgumo wa rasuluhu kini annabi isa irko e jewono wani mu yace nugo ko yahudai dinga kan yan yankar annabi isa diyautara ina annabi isa gindauda tari da meri kanga meri gumo dokan ine ngayna nabi sawi ngayna sarku bumboda ma kataluhu qataluhu ma salabuhu walakin shubbiha lahum imana nabi isawi iman hinga wi imana sarku mo imana wi mo sangu fima sarku bal ina borfo him ndi sen bora kan ninga mko gi wi yangote dirani afu ina annabi isa sura dangaga kulinga mil ina digi wi ni sarku mil ngan wonge wi bar rafa'ahu allah ilayhi irkoyno sambu koyngo do to annabi isa matka ka riwaya fora irkoi diyane wabnu amatihi nima shaida ka annabi isa irkoi banyano adiyawno da wani konga izono anyan wogati mariam alayhi salam ni irkoi na takanda irkoi takano da konfa kana te irkoi ne daino te baragita annabi isa ate boro ya dinga irkoi ngano ana taka alqaha wa kalimatuhu alqaha ila mariamah annabi isa man tikal irko zono ka jindawo koy maryam ga angati kun fakana te ani abargate to wani gati sannizo kirko jindawo koy annabi e maryam alayhi ga doka irko na jibril alayhi salam sambo koy maryam ga afunsu irkoy fundodin ka ba mataka kangati annabi isa an funsu eh, jibril funsa ga sadinda ani kun fakana te abargate irkoy nga noga taka haikan ba yadinga maryam asenigine ibnatu imrana imrana isuwayono kayɗiko subhanahu wa taala ana kisa filirse suratu ali imrana Bonwadira. allahu akbar annabi isa ni dai ina haino kamantin da babaga a gwandan ya ammi mana haigu fun babaga ya dinno matka alfagai ne an dunyara borai kirkoi taka kanan di bonni ko borgon ka irkoi na takano amana taka gufun babaga amana taka gufun nyaga ngono ga ci annabi adamu alaihi salam boni hinkanta nga ti barkina takagufun baba ga imana takagufun nyaga ngono ga ti hawa annabi isa eh, annabi adamu wani gorksino irnya bambata hawa to in takano gufun annabi adam charo birizo ga dingo in takagufun baba ga nyasino to bori iri hin nga ti barkanga mu ina takano gufun nyaga baba sino ngono ga ti annabi isa alaihi salam nyango gani in takagufun baba sino idi wani kulir ko ko trano iri ta canta ngi ta dunya borkin dai. Borfo ko kan cindi wani banda ina ta kanu nya da babaga nya ga da babaga no borafun to ni di irko no ya wa ruhum min nim shaydaka annabi isa wa fundino kan fun irkoido معنى روح من الأرحاء التي خلقها الله تعالى فصار jasaduhu bil kalima annabi isa fundino فندي funde kirko takara. ka irkoyna taka a barga ta ga hamance ina fundo funso fundo funsiongo fun irkoy dono Irkoi taka harino gutu irkoi taka harira am na damba koynga ga am dugi ce bakan darza sai idafatu tashrif gine wani so takrim yari ga annabi isa ti ruhu no bo bal jasadan za ruh ga no kan gonda fundi yari ga di funsu fundo no ga go furo fundo go furo di funsu ga ga angano fundo go furo to minhu nango alfagayne lil ibtidano mana laysat litabid manti min litabid no manti min tabidiya no mana mana gati annahu ka'inun min fundino kan funu ina taka irkoydo irkoyno na duwandi irkoyno ta dingi hina ina taka oh ana kina dan bako irkoy ga ine misala haiki dan bako ga da harino kan gwanda zat sanda annabi isa isingine irkoy sifano wa ruhun min hudi innama huwa idafatu makhluqin ila khaliqi sanda dai takarino igwa dan bako ataka kwaga o sanda wani sin ni idafatu tashrif sadim ne baitullah wa fu wal ir koy fundo mana wanno amma kan ataka o wa idafatu la taqtadi amma dine eh, hanfoyan dan bayan gon kirko ga amma man tigere maga ko mini wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma al ardi jami'an min irkoy goje aran sai ku kan go da labaira ikul marganta go funinga do mana manti jeran diyan sai a irkoy do no hayo kul takaraifun idi wala to yadin no ni mu shaida kan wal jannatu haqq ni mu shaida kan al janna wa chimino ni mu shaida kan al janna kirkoy ni labaran ni nanga tirara kan na sola irko se cimino kan tabbat la shakka fiha sika kunno siyara ne ir no bo aljanna gono taka asiban mu hal abada ne o iddat lil muttaqin aljanna di ina bo de kenga hambu se yadin no naru haq mashaida kan mo cimino mana anna an-nar haqqun mawjudatun al-an nuna cimino a gona ta kaharante a a'addaha Allahu lil kafirin mana ir Cino bo irkoyno jahannama taka a gono irkoyno sole kafarayse wattaqun nar allati uiddat lil kafirin irkoyno wo hambur nuna din kan yana sole kafarayse to woni en din cimandin dai adkhalahu Allahu al janna irkoy ko borada al janna ala ma kana min al amal hay kul kam bon borago gutun goi kul kam dum borago imma goi beri no goi kaina bonno abu da dai shaidan da wani yan irko ginda aljanna Allahu akbar wani alkawli no kan irko ti tauhid ko nai sai kan irko gida aljanna ago wani ra aga cebir sai bakciro kan go tauhid sai ago wani ra aga cebir sai kan tauhid wo sababu no kan na aljanna ya dinga bor kul kan na hayo tabbatan din shaidan kan koy fu kul sin kalir koi shaidan kan muhammadu irko banyano adiyawono Ni shaida ka annabi isa irkoye bañano adiyono da sanni no ka jindaw ko Maryam ga da no kan attaka kan funningo ya yano ni shaida kan aljanna chimino ni shaida kan nuna har hari gunoya irkoye ginda aljanna hiku kan bon go gotunu gwai. mana alfagaini mana go adkhalahu llahu aljannata ala ma kana min alamal mana hinkanogo was mana gina adkhalahu llahu aljannata wa in kana muqassiran lahu dhunub irko ginda aljanna ba da ni gogo dunguriyan no irko gane ngaira ba zunubu bobo no go nisi zama li anna al muwahhid la budda lahu min dukhul al janna zambo kan budu tauhido bare yando sino sika kusino kalam fur al janna e gina no mani kanta adkhalahu lahu al jannata irko ga borada al janna sanda irko ga borada al janna wa takunu manzilatuhu fiha ala hasbi amalihi nan zumba aljanna aga sabandin go dedan dokin da goy kaynen no tin go de dedan dokin no fura janna o ma kana fi min salahin wa fasad bor hanna tara kan go ni gada hasar kan a de dedan dikin no fura aljanna ni garado no dim meno go kancin ni go teno watin gal faganir se akhrajahu alfagihin kano na tira ina hadisa wa katarai da bangane akhrajahu a gabonin da bukhari da muslim ina fillangay tire santihin kadin rakangay no yashaga bis alqur'ana e tire fo alqur'ana banda to munasaba kan salfaka ta hadith wani wo babu no wora aga bam bangandir se bakciro kango tauhid se koyne tauhid wo sababu no kanga da aljanna kwaina aga bor zunubai su wadin se no irkoy diya sallam a cabir se kan lalle da burabu ne bon alhali kul kan bo agogoyira أغفر الجنة ولهما في حديث عتبان أقول بره كادن سي بخاري دا مسلم سي قتن عتبان وانا حديث أرى فإن الله حرم الجنة فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إيركو يدي أساس سلمني أني الفقاني ولهما أقول بخاري دا مسلم سي حديث كيف لغفن عتبانك كان إيركو يدي أساس سلم ane fa inna Allah ir ko wo harrama ala nari man qala a harraman di nuna ga bor kulkan ne la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah go bonu mo da la ilaha illallah ci yango irko ko monduma itban Kana haditha filla asaini ni itban bin malik bin amr bin al-ajlan al-khazraji sahabiyyun mashhurun Badari, sahaba jeyrano khazaran chano sahabo no kiga bai akwai badar wangodo godo a tegasi fi khilafati mu'awiyah radiyallahu an a mu'awiya wani khalifa ta rawati ani irkoi dia ni irkoi haraman dinu nara mana irkoi ga boraga ha mo gangi no am furnu nara nuna ma boraha ma barkan ni la illallah ana ci dinga dena ana bangandi agwaida haikan ada kabon yabtagi bidhalika jalla aga bonu moda la ilaha illallah ce yan irkon monduma o irkon hinna sinani ce amana ci riya maga amana ci suma maga borayma di maga wal borayma ma maga wala nifaqa amana ci fikitare maga bal a cimandi hay kul kan la ilaha illallah go bor daga ko aga ni mirko din daga ne ni mu fanda hay fo kul ganeyan kanna ka irko subhanahu wa ta'ala ni mu yarda mu hay kul go gan kan naka irko tarino darayanno nin barrego funiga da bore kai go gana da bore ken go gana hay fo kanna ka irko kunnin barrego funiga wani ti hakikatu ma'ana la ilaha illallah la ilaha illallah a wani ma'ana wani hakika. dan bo kan la ilaha illallah cha go ga bonun da ci wo irko monduma to agogoyno da ikhlas aga shirku garai zama da bonne ni mu goyda la ilaha illallah kula ga no ni mur shirku nim moru hay kul kan shirku harakano nim tabbatan di gane wo irko hinnasi nga hadisi wani o aga cabir se kan borma ne la ilaha illallahu hinnedin dena din ga mana tin din go da hay kan da kin din mu mo da hay ka go da ko aga wani ma hawni binara dai ku ka go ba ko aga man din da to mu bai kan ni la ilaha illallahu asuwasa kan man din da la ilaha illallah ni ma mana bai gina nim goyda hay kan a cito da kin Ni mu yarda mu ga hauni binarahi kulka a chabga ko aga yani nga wadi nseno alfagaine la buddha fi shahadati allah ila la min sabaati shurot dole kalimu du sharti iye hanni ga la ilah lalahu tabbatandi di matkan hafizul hakami gine wa bi shurutin sab'atin qad quyidat wa fi nusus haqqan waradat alfagaine nafsi iye sharti iye no ina la ilah lalahu hawda kanyanka nasira shari'a nasira manti nu tunga kangai bonga ngai tanje gagni la ilaha sin kal shart i a in kanu da bit tatabbu'i wal istiqra na nasai gana fofo fo ini kabu idi kan din daino dole no la ilaha illa dabbo ne ki sharta yau muku bara igina anga ta al ilmu al munafi lil jahali ni ma mana bai mana yan wani ngano ga garai jahil tare mi sine ni ga jahilai nan ne la ilaha illa ine ni sifu ta mana masine koi fo kusi kalir la mane koy fo kul sin ki gandi chemical irkoy o to ni ma bayan ogati o kangati jahil tare wacco ihin kanta al yaqinu al munafi li shak mudu yaqin la ilaha illa allah o ciyan wodin bon zamin ga gare sikka am stikan ni goga sikka ni sinda tabbati la ilaha illa allah bon ihin zantangati al qabulu al munafi li rad ni mata haiku kan la ilaha illa allah dakin bon ngano gari ye tiya nimsi tutai gane ni siyar dan da haikalla ila yadda kin bo ita kiranta al inqiyadu al munafi litark mabongongu la ilaha illallah sai wadno ga gare a wacce ngano ga ti nanyan sine to no baka ne la ilaha illallah nisi jinga nisi me hau nisi zakkala dole haika da kin bonin bongongu ase igwanta al ikhlas al munafi lishirk ma ci ma tabbatan dinda da ikhlas ngonoga gare shirko iddanta asirku almunafi lil kadhib mucim aci yan wora ngonoga gate a wacco kanga gare ngonoga ti tari zamo minafike ni ma igine la ilaha illallah nashhadu annaka rasulullah amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun iyantangita almahabbatu almunafiyatu libiddiha amte kan niga ba la ilaha illallah niga ba aborai niga ba hikuka da kinbo wannan ga garai a wacce. aha برفوانا دوني إني إنجتي علم ويقين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها نم نم دو بيري نم دو يقين نم دو إخلاص دي نم تشم لا إله إلا الله نم با لا إله إلا الله نم بونغونغا سي نم تحيكا كادا كينبو وزير ثامنها الكفران من الإله ما من ما سوى الإله ما قد ألها والألها E, i tonton alfago fon tonton i hakkanta shakka hakkanta nim cafarda hay kulkiga gana kanna ka irko subhanahu wa ta'ala hi fo kulkigo gan kanna ka irkoy ma jindaw ma wanga ma tangam a wani ganjai inga tigarai yanda tabbatar ne matkin da bangandin da munasaba sai alfaga ka ta hadith wani am chabir se bang eh, bangandiyan kango tarai kwarai ga chabir se bakcaro kango tauhid se kwainahu tauhid aga wajibandi barkan bu ase barkan bu abonse ama hallasi gwado nuna ama zunubai kosu wane wo ngano hadisa wane yan iga bangandirsi واتن جا حديث زن كترسي باب نورا الفقاني وعن أبي سعيد القدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إفلقف أبو سعيد القدري رضي الله عنه عنه قال موسى يا رب النبي موسى عليه السلام أني يا رب باكا حديث وني الفقف أن حديث ضعيف نو شيخ الألباني أنا ضعيفا لي في ضعيف الترغيب أما الفقه محققون فويا يفسين حديث أقوان طرق ينكن غابانتي ودين سيئني حديث سانتنو لما شيخ محمد بن عبد الوهاب محدث نو أتكال الفقه فان بانجاني باكا مبورنجني أسندا غابي حديث بيارا إني سنو ينكر ine ka alfaga ga hadisa bai gumo wadin seno a tira wara amman bisa hadisi hin kawali hin zada ba ita ke kan akatakan da'ifu no kan gumo man talfaga kunno wa fa kwa da'ifu taraban wadin seno bore woni bu kunno ga sa da a ba ihin ka dai no man yasa wadin borkin dai wa kan da'if yanno ala kulli hal Hadisu wane. abu sa'id al-khudri no na radiyallahu anhu أبو سعيد أسيني سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخضري صحابة خزرانشنو مدينة بورنو igi damba koy banu khudurayga idumono mayati sahaba jerono ababu mbo sahaba no za uhudu wangoga abangam ko wangodo inaga kaina zanka kaina no aman an hadisi bo ben fillaga fun annabi ga sallallahu alaihi wasallam boren ne ago sahaba iyakan na hadisi fillagu mo bisa sahaba kul marganta ategi si jira gonda giro waye cinnitaki irko me yafasi sahaba jerawo abu sa'id a fillaga fun annabi ga sallallahu alaihi wasallam ani qala musa annabi ne annabi musa no ne alaihi salam musa ibn imran o bin qahith bin azir bin lawi bin yaqub bin ishaq rasulu bani isra'il wa kalimur rahman amarono mahadi musa ibn imran bin qahif bin azir bin lawi bin yaqub bin ishaq ir koy dia wono kasambago koy banu isra'ila ga ya no ina se kalimullah ir koy salan ko abora kanga salan di ir koy matka alqur'ana muku sun kina mayo fil alqur'ana ra kanto annabi musa alayhi salam so ta zangu takin da ifoyam ngini na mayo filla ina kisa filmo wisa mai kul zama kisa ka qur'ana kambu bai kulura nangu foyi ma kukandi nangu foyi ma nan nangu foyi mi yulwandi ngiya dainoa to annabi isa musa alayhi salam nga salan di irko me da me to annabi musa ne ya rab allimni shay'an adhkuruka bihi ane irkoy mai berandi hari kan aigin finlanda kalima zikri hari kaygin finlanda wa adawuka bihi aigin wareda qala qul ya musa ya ilaha illallah irkoy ne heni annabi musa ne la ilaha illallah saboyge finlanda la ilaha illallah may ware mo da la ilaha illallah qala ya rab annabi musa ne he ay koyo kullu ibadika yaquluna hadha ni tamay kunno gogane yachinmi kunno gone la ilaha illallah worku ka alislamu nagane la ilaha illallah qala ya musa law anna as-samawati as-sab'i wa amirahunna ghayri annabi musa se heyni musa ma bay dondi mene bene iya kul marganta daborai kukan goga bafunai ira kannaka ai wal ardina saba da labu iya me fi kifa imidan sikela balance balance a charofa kan bufa nga sen kiffa im kagi kuddan kan bufara wala ilaha illa allah kifa im kata la ilaha illa mu balance kan bufara malat bihinna la ilaha illa allah kan la ilaha illa mi sirandi aga candi gazeni rawahu ibn hibban wal hakim wa sahahahu ibn hibban ngudon haditha wa fillah da imam hakim imam hakim ne hadisa hadisa santano kair koy diyani annabi isa eh, annabi musa alaihi salam ne ya aiko mai beren da haikegin finlanda gin warida o an ga gaba nga mirko sabu nga mirko filla ga mirko ngware nga ma sabu zam din ga ba girko ngware ni ga sabu no gina ni ga filla no gina ga finlanda filla ya hanno atin ga tin muradu to irko ina annabi musa sinela ilaha illallah da dai ni ne la ilaha illallah sabagai finlanda ni ne sabunda nine da. to aygi jaabin no o aygi jaabin no. to kulu annabi musa ne Irkoi se ni ta mai tamay kunnogo gacimi su ba kala ni mai no hari kan ni gai carcaran da kan manti bora kunno ga bai manti bora kul mono gaci o wadda ne ga ba me lalai la bura bora kul ga bai mai bora kul go gaci to kulir ko ga ba mu ci annabi musa sai la ilaha illallah wa bakciro amma bai la ilaha illallah darza ama bai imne beni iya meda mi da hayi kulkan go ba funa ira da labu iya meda mi dai kulkan go ba funa ira kanaka e, e beni yara kannaka irkoi la baira hayi kulkan go ba funa imi dan sikela karo fara im kata la ilaha illallah ga sikela karo karo fara kan la ilaha illallah misiranti siranti yani ga wane ga chabir se la ilaha illallah awana darza murado kan sai alfaka kate hadithawone ya babunora am dugu cabirse fadlu kalimati tawhid koyne hay kussino kanga sabanda bakcarora nidi wala waɗin si alfagani wali Tirmidhi wa hassanahu an anasin ago imamu tirmidhi do haditha kanga filla ani hadisa hasan no ana hassanandi ani hadisa ga ina fillaga anas bin malik a. radiallahu an <coughs> imamu tirmidhi ɗin kigici mantikala ashabu sunana ya'funu ne muhammad bin isa bin Saura bin musa sahibul jami wa ahdul huffath ine bonno kam barirul basar dana a asidi amma ana alqur'ana jere ana hadise jere zambar zambare ategi si hijira gonde jiri zangu da waye kindi yagga to imamu tirmizi amantikal imamu al-bukhari talibino nga dinno an hadisa filla ngo dan hadis filla gane hasanun wal sahihun Wani haza hadisun hasanun haza hadisun hasanun sahihun wal sahihun li eh, la na'rifu illa min haza al wajh wal gharib dai kan da. aga bonu dani hasan imam tirmizi do matkal fagayne ngati hadis ki filla mondo ma hinkabo boray kayen kulkan filla mo isi da tari isi da shuzuz tare da falgaya o koyni mo hadisa dina filla asi fokusede hadithe asantay woni singini hadisa hasan to an anas radiallahu an ina hadisa filligo fon anas ga bin malik bin nadr abu hamzat alkhazraji al ansari irkoyɗiya khadimo irkoyɗiya garase dana allahuma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu ljanna irkoy ma anas almano bovanda se mano izo bobo mada aljanna mo iningati sahaba bananta kan bunodin basra hijira gonda e eh, giri waya ga cindi hinka ine halaga bubun bo bis giri zangu Anas bin Malik adu iz kanga bis iz zangu da hamaya oh irko dia addu'a albarka addu'a zama za annabi hijira ka Madina ngano nyon wonu samba go zanka kain kan sto ba giri wai ana annabi ya ga kasna kai ginga teno ya Anas ne ya aikata ga noni sai am khadimaini si khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irko dia khadimu hala ne irko dia giri wai ninga te abande irkoyɗi ha man bayginga sankay sankay aman bayginga joa joa aman baygane hay fo kinga tawsa ifo senene kinte wala ikinga mante amne ifo sene manati ago sai se irkoyɗi ya sallallah alih sallam a wana da hanna allahu akbar to anas ne qala allahu taala ma samitu rasulullah sa sallam yaqul ingama irkoyɗi yagane qala allahu taala irkoy kan wani woni sengene hadithul kudusi wonangene sai hadithul rabbani hadisul qudsi fayin kakan gongan qur'ana gamara ngo igdu ara dhaif igdu ara sahih qur'ana mu akul sahih no asindi mini dhaif yadin no hadisi eh, eh, qudusi nisingi jingar ramat kan hadi eh, alqur'ana ay nigingi jingar la yadin no alqur'ana bursa filan da ma'ana matka zumbunda yano niga cewa amma hadis nigi niginga filan da ma'ana dungri yande bonnowa to irkoy subhanahu wataala ni hadisul kudusira yabna adam heni adamaize aga bonun da baliji boku kan balijin singine barken sigo sala al mukallafun adamaize diginne kul al borai da wai borai amma nango ikata adamaize le taglib bayan ga amma ga diginne kul go morgira zami kulno ag wajibi ga imu bondum irko si irko gani heni adamai sai innaka niwo law ataitani bi qurabil ardi khataya don di mine nika ai sai no da labo haikan ga koi gan manu labo me focin hatta yan labo me focin haikan ga manu labo me focin hatta no nika aido al khati'a ngati adh-dhanb wal khataya adh-dhunub khati'a ngati hatta yan follon khataya ibobu zunuba hinwa ba zunuba kaina no matkir ko gani bala man kasaba sayyi'atan ahatat bihi khati'atuhu أرنا بازنوب كينو خطيئة نو تو إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بعد مني كاي سدلا أبو هاي كان كوجمانو مل ما يقارب مل الأرض هاي كان جمانو لابو ميفو تشني أو نفهم دينغ بانيغني قراب الأرض والقراب الأرض وكو كان نتشاودا بقراب الأرض والقراب الأرض أقولو لا ربتي ناقا عقبي صح نيروني كتيسي لابو ميفو تشني zunuba ni do dala bo me kin hatta yan zunubu no thumma laqitani wadin banda kunni ku bai kisine da ni tu ni buni ka aido la tushriku bi shay'a saban lokacin kan ni buga ka aido ni si shirkun dir ko dai kul ai lokacin kan ni bu ni si shirkun dir ko dai fokul sharto ne ya kan ga tirkom ya fi borseno an ga tini mahallasi ga wad shirku kaina da shirku bero ibo ba wali kaina borkul mono si hallasi irkoyɗo illa man ata kalbin bi qalbin salim barkan barkanko fundi de fundi kanga hallasi to irkoyni la ataituka bi qurabiha maghfira wallahi kalayma kanis idla bo me focine yafa sanda tauhido awani boro awani goy hanna ngonoga hattayan beere kulkosu dai banye ku bai kubay kisinayde irko aka irkoyɗo asa shirkundirkoyɗa e fo kul amma ka kada zunubu bobo to wallahi kalir ko makata bora se zunubai din me foki ne yafa zama ku bai kisne duk ko asigi shirkun dir to at tauhido din ka ka danga no ga zunubai kul kosu ni di tauhido wani bakcharo ni di tauhido wani darza wadin sai no dare dai nan bo irin sta ga shirkun dir irin sta irin maburigo ga shirkun dir wani agwa hay kan gagaban dira ayadin karra ko gini inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha irko ya fi barkan bodu shirku sai amma tali kul kan manto shirku irko ga fi barkan A ringa ndi wani aga kabir sai tauhido a wani bakcaro da wani darza kan go ase alfagahanir sai fihi masail masail ya mas'al ya hayan har yango sai babu nura walir ne fawaid ma yustafadu من aiki aiki كي fanda babu nora نورا زم ma مسائل ma fi fa'wa'id. inga fassara yarin za fa'ida dai no aga ka irse ayi da hadisi ka alfaga chawir sira ani igina aga chabir se igina al'ula mas'al gina sa'atu fadlillah irko wani sujo yulwayan irko sujo yulwa oh irko ginga nunya bora ku dal janna abasi agin bora ku sambuga da nuna abasi ikula wanen no الثانية مسألة كانت كثرة ثواب التوحيد عند الله Tauhidu a sufura bayan o Tauhidu sufura sufuraga beere irkoyɗo isinga deden ndin ndayi kul ngamo gati kayine di kata bene iya kul data kare kul kango ira imi kata la ilaha illallah unge hinna fa malat bihinna la ilaha la ilaha gi candi agi sirandi wani gica bayani tawhid ga beere ihin zanta athalithatu takfiruhu ma'a dhalika lidhunubi ko su hango kan tawhid ga tegan margan da bakciro kan gwasi kago zunubai kul kane din kai do da an dunya zunubai kudumo la ataitu ka bi qurabi ha maghfira arabi'a mas'alat ta canta tafsirul ayati allati fi suratil an'am irgudu babu nura aya din kango suratul an'am awane fassar yan kanga ti alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun in fassari se kan zulmo dinga nogati ashirku billah alkhamisatu mas'alu gwanta. تأمل الخمسة التي في حديث عبادة ubada matasu hariguwa kango ubada wan hadith adirra هذه الخمس هريقوا وقتي جنا الشهادتان شهد هنكا أشهد الله إله إلا إني من شهد الله إله إلا وأن محمد رسول الله إجنا نوع إجنا دين كانت إن زنت أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من إن كانت نوع إن زنت نوع إتاجنتا جنتا أن الجنة حق الجنة كمنه iguwanta annan nara haq nuna cimino to na hayo tabbatan di lokacin no irko ginda aljanna alama kana min al'amal as-sadisatu mas'al iddanta annaka idha jama'ta bainahu wa bain hadith itbana din morgu ubada bin samit haditha gamara nganda itbana haditha hadisin kawani mi morgu كان جت إير كوي حرمان دينو ناجا بركان نيلا إلى إلى ده بركان شهيد الله إلى إلى شهيد أن محمد رسول الله شهيد أن عيسى عبد الله ورسوله شهيد أن الجنة حق وأن النار حق إن كوديني مرو شرّا ده حديث أبي سعيد ده أبو حديث إيه سعيد إيه أبو سعيد حديثة كيركو ده أنس حديثة كان جت حديث بننتا تبين لك معنى قول لا إله إلا دين فهم ديني كل مرغوتو وني غانا غبانغيني سي لا إله إلا الله هو المعنى watabayyana laka khata'ul maghrurina agaye ga bangaini si borayki forgay e borayki fofogu borayki ni fofogu iwane hatta yango li'annahu labudda an tabtaghi biha wajha Allah dole no dinne la ilaha illallah amate kan ni go ga bonu dir ko mon man sigi la ilaha ci ga donu ga gano ni sigi la ilaha ci ga don dan karda ni sigi la ilaha ci ni go koy zimay do shirku a manti wane du monu bonu da fa wa idha kana kadhalik to da irko te ya cinno misa irfam da la ilaha illallah mana matka hadisi on bangandir dirse to fala da an tahmila al mar'a ala al amali salih dolo no bare ndo sino kan la ilaha illallah kan niki ni amin buga ga dangoy hanate yanga dum ne Niki kiman din dangono gintu tai amin dangoy hanate yanga A sabiatu mas'ala iyanta a tanbihu li sharti alladhi fi hadith itban mo hayan di ngodin kigi tayir sharto din kango itban wani hadithara kine yabtaghi bi zalika wajal amte kanini laila nigo go bonun yango irko monduma ana dimmara ci da irko monduma asuwasa wala yakfi mujarradul qawli asuwasa hinne sanno hinne dan mina fice mbogo gaci amma sina fa الثامنة مسألة hakanta, كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله ka annabiyan maita yango ka ingai bumbogi bukata ga kwai imimo hayan da la ilaha illallah bakcir waga doki ne kulya musa la ilaha illallah idi wona ke tabana bar kam man tan nabiyam ngono ga gundi ma mo handi la ilaha illallah bakki roga bi subur fukul التاسعه مساله يغنتا التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات ما ان ya galam aga chandi taka hare kul bene iya kul ay ku ka ir ko ila bu iya ha imi morgu sikela kambo faga imi kala agi chandi takari kulfa ma anna kathiran mimman yaqulu haga marganda boray bange kango gele la ilaha di hani mizanu iwane ne sijo ga dogon o ifo se ne sijo dogon dam tawhido no mannin tawhido no sigabu o amma sanno ga tin sanno ga tin sanno wanda gabi amma ne kwano hambagar ga dogon zama man kata la ilaha hay fono gona kanga ganje amma la ilaha illallah kubanti wannan ta a wani layilan lauci yin wamu da gwan. Al’ashira tu matsala wayan ta an nassu sabon kasamawat. Nassu ne ya kan kari tsara ga jabir sai labu iya an gaibar iya matkan bena an gaibar iya no. Kirkwai da saba fi kifa. Ya dinga matkirkwai gina kulmar rabu samawati saba'i. Mane, mai yi ti bene iya koyo, labai mu an gaibar iya الحادية عشرة مسألة ويكين دي فونتا أن لهن عمارة بيني إيا دل أبو إيا يكون نغن دبا فوني يمبوري كان وغي بافننتي كان غاني وعامرهن غيري أدين غافا في السماوات عمار بين أراغون دا بورين كان وغا بافنندي وهم الملائكة نغيت ملائكة الثانية عشرة مسألة ويكين دي انكانتا إثبات الصفات أراغون دي إلكو الصفة تبتن دي خلافا للأشعرية أغفوكسني دا أشعرية kani yabtaghi bidhalika wajha Allah damaga cabir ko monduma agono ashariye bindi sirko sifaydin tabbatandi igi garayno sirko ko ni gonda monduma irin gido ga tabbatandi ahli sunna wal jamaa amir ruha kama jaat irko sifaydi ka irgi no matki kada to الثالثة عشرة مسألة ويكن دي زمت أنك إذا عرفت حديث أنس لدينا أنس hadisa bai ni fahamda نفهم دا وعرفت أن قوله في حديث عتبان نفهم النبي صلى الله عليه وسلم عتبان حديث راكم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تو أن ترك الشرك ليس قولها باللسان ورمني نين الشرك نو من ni ما na hin ni نو ندينا hinna آه من تدين سنين نو أم تكن يبتغي بذلك وجه الله no am te kan yabtaghi الرابعة عشر مسألة ويكن لتاكنتا تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه ورسوله تو نيم تاسو morgu yango kan yite ine annabi isa da annabi muhammad ikul irko banye hinkano wa rusulaihi da diyaw hinkano ta'ammulu aljam'i min wajhain nim kay tasu morgu Manduma monduma igina iga morgu ira afo kul kan irkoy banyano irkoy dewyanno in kanta kan abangay kan annabi isa sanda annabi muhammadu no matkan annabi isa irkoy banyano irkoy yano yanno annabi muhammadu mo irkoy banyano a no yani nga annabi isa manti koyno manti irkoy izomono taala an dhalik الخامسة عشرة مسألة ويتشندق وانت معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله nima bai charchar yango ka annabi isa no charchar da imne a te inga tir koy sanni zo o kini wa kalimatuhu alqaha ila maryam non no ana fa'ir wa nika asadisata ashara mas'al wai kin diddan ta ma'rifatu kaunihi ruhan min borum bai ka annabi isa o fundi no kan funir koy do mana kir koy non taka a funir koy do hare man tir koy jarofono man tir koy gana funfa o ago ir koy takare ka takara funda ya kirko takara. Asabia ata ashara masal wiki ndi iyan tamari fadfadli l'imani bil janna ti wanna. Buwarma bay bakchar wakangwa dabor chimandi nda al janna wani chimandi nduna bakchar wakangwa ara. Kani wa anna al janna ta haq wa anna nara haq. Wani gwanda bakchar waza mungu nwaga taborun fur al janna. Athamina ata ashara masal wiki ndi hakkanta ma'rifatu qawlihi buwarma bayir kwa hidi asanno kani ala ma kana min al amali. Hay kul kambwa mbora bugu tunugwai. Kul agfur al janna irkwa gada al janna kani adkhala al janna على ما كان من العمل التاسعة عشر مسألة ويتشن ديغانتا معرفة أن الميزان له كفتان e nima bai kan ne sijo kigina gwanda charau hinka no balanso kambu hinka no gase charau hinka watkini law anna samawati fi kiffa wala ila illa fi kiffa yani nga wani gichebe sanda afukul gwanda charau charau imkate balance matkan dunya wana igoda gwanda kambu hinka afadi dake afada gichandi aga chandi das chandi agyebene al 20 mas'al waran kanta ma'rifatu dhikril wajh bonon mo bay kine irkoye monduma filla hadisara kine wajhillah e, yabtaghi bidhalika wajha allah ani nga ara gonda sifatu ithbat e, ithbat sifati lwajhi lillahi taala ani nga woni wo igo tabbitanino kirko gondo monduma woni go min asifati alkhabariya athatiya ago irko woni zato sifaira kan anil labaran dinda kadi ir irto babu no me neme mono dir ko ba irga gayi kalir mene ker wa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik eh, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh